ku yadda nake gumi ya kace sakataren kutare amma yanzu akwai gidan da zaka ka samu an kunna wa doki AC an kunna wa doki AC na rantse maka da Allah abinda wani dokin yake ci in aka baka kaci na wata uku ba wanda zai iya shaida ka akwai dawakan da ake nika musu shinkafa da madara a ba su su ci kuma dole matukar ana so wannan yunwan ta kau dole sai an daina kiwon kajin turawa ba ba zai yiwu ba ne kawai wallahi tallahi mu muna fama da yunwa a ce wai abincinmu tare da kaji za mu ci wallahi ba zai yiwu ba mu ba mu ci kajin ba kuma abincinmu ma ba zai ciwu ba dole cikin biyu a daya ba zai yiwu ba ne kawai abin da kajin nan suke ci mu mutanen ba ma ci yaushe za a ce buhun masara naira dubu sittin